الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا رسول السنة بسنة إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكر والسلام عليكم ورحمة الله barka mu da kaza a mai yammaci na alhamis wanda ya dace da biyu ga wata sha'ban a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na ya shiga ga wata shekara ta dubu biyu da hudu biyar da biyu don ci gaba da karatun littafin mu da muka faro wato kashfu shubuhat da sai Muhammad ibn Abdul Wahab Allah ya tabbata ni da sun farko alhadith da su yau kuma za mu tsora da su da biyu idan ku kuma ta ba kafar da malam ki magana akan ta ya yi bayani dangane da wasu nau'ika na ibada wanda ya nuna jingina su zuwa ga wanda ba Allah ba su sami kamar ba kamar al-istighfar da sauransu har zai inda yake wa jami'u anwarul ibadati kulliha lillah dukkan nau'ikan ibada hakki ne na Allah idan har ka gane haka wa aratta anna ikrarahum bi tawhid rububiyyah lam yudkhilhum fi islam wa anna qadahum al mala'ikata aw al anbiya aw al awliya yuriduna safa'atahum wa taqarruba ila Allah bi bidhalik huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum aratta fi idhin التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى أن الإقرار به المشركون أرنا أنا مكتب في هذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ الصيد فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله ما ليس وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله وأن التوحيد شيء حقيقة أمر لا إله إلا الله wato kai da ba za ka kira kowa ba sai Allah kai da ba za ka nemi agajin kowa ba sai agajin ubangiji cikin abin da dama din ba mu iya yin sai Allah ba za ka roki kowa ba ba za ka dogara akan kowa ba ba za ka yanka don neman kusanci zuwa ga kowa ba sai Allah wannan shine hakikanin ma'anar la ilaha illallah fa inna ilaha indahum domin al'ilahu a wajen su mushrikai na da wanda suke zamani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam huwa alladhi kusa dole ajli hadhihi da umuri shine wanda ake nufafarsa don ɗaya daga cikin al'amuran da muka ya a baya yanka neman agaji taimako da sauransu sawa'an kana malikan shin ya kasance mala'ika ne aw nabiyyan ko annabi ne au waliyan ko wali au shajaratun ko wata bishiya au kabaran ko wani kabari au jinniyan ko aljan da an ce al'ilahu to shine wanda kai tsaye ake bukata a wajen sa don yin waɗannan al'amura wanda za a yi yanka don neman kusanci zuwa gare shi wanda za a roƙe shi ya kawo ɗauki kan abin da ba mai iya sai Allah to wannan shine al'ilahu a cikin larabci lam yuridu an al'ilahu huwa al-khaliq da dai kafiran maka da suke zamani da manzon Allah ƙwarai sawa da suke zamani da manzon Allah wanda da harshen su ne galibin alqur'ani ya sauka da dai ba su taba nufin cewa annal ilaha abinda ake nufi al ilahu shine al khaliqu ar raziqu al mudabbir mai halitta mai arzikawa mai gudanar da al'amarin halitta ba haka suke nufi ba domin inda sun yi nufin haka to kenan kana nufin a da su da lati da uzza da mana da sauran gumaka su suka halitte su ko suka halitti iyayen su su suka arzuta su ko suka arzuta iyayensu su suke sarrafa al'amuransu ko alama ba ka iya da haka a cikin zuciyarsu domin gunki da suka san cewa su suka sassaka su da hannu sai suka nemo masa mai gadin da zai tsare ka ji kenan sun san shi kadai baya da mai baya da kudura baya da irada sun san haka sun san baya iya kashewa baya iya rayawa baya iya arzikawa kafewa da rayawa da arzikawa da gudanar da al'amuran bayu duk auren Allah su ba su taɓa ɗaukar cewa lafi da uzana iya ɗaya daga cikin al'amuran nan ba ba ta nufin haka wa inna ma ya nuna bi ila abinda kawai suke nufi da kalmar ila ma ya amina kuna fi zamanin na bulafin sayyid shine abinda a yau mushrikan yau suke amfani da kalmar sayyid wajen bayar da bayanin sa su da sun zarce al'ilahu ne yanzu kuma sai ce sayyidi ya sayyidi shehu fulan abin da ke nufi da ya sayyidi shehu fulan ya mai kawo min agaji ya mai kawo min dauki ya mai arziki ne ko mai ya wanda mai kawo min agaji ko wanda zan fata da wani fa atahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zo musu ya daruhum ila kalimatu tauhid yana kiran su ya zo ga kalma ta tauhidi wa hiya la ilaha illallah ita ce kalmar la ilaha illallah wato shine Profesa Muhammad Kutub ke cewa bambanci tsakanin mutan da musulman da kafaransu da mutan yau musulman da kafaransu, shi shine rashin wato mutan da sawa'un musulmai ko kafirai sun fahimci ma'anar la ilaha illallah kamar yadda galibin mutane ne sawa'un musulmin da kafiran ba a fahimci ma'anar la ilaha illallah yake na da sun fahimci cewa in suka furta la ilaha illallah abinda wannan ke nufi ba wanda za a bauta sai Allah ba wanda za a karɓi dokarsa sai Allah su kuma suna ganin ga waɗansu mutanen da ya kamata a karɓi dokarsu in sun ka bansu su ɗaure bakin su don haka su suka ke za su faɗi kalmar na yau kuma tun da sun ga hikima na kalmar sun ɗauka abin da suke nufi kashewa rayawa arzikawa sai suka faɗe ta amma kuma suna bautar wani Allah ka ga na sun fahimce ta da haka su suka ke da su yi su faɗe ta don suna ganin in sun faɗa to wannan ya hana su neman agaji a wurin kowa sai a wurin Allah ya hana su yin yanka domin kusancin wani sai Allah ya hana su neman ceto a wurin kowa sai a wurin Allah sun tabbatar in sun faɗe haka take ne qul lillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un sun san ba za mu nemi ceto a wurin wani ba sawan a kullu yake kowa kafa mala'ika ko aljan ko annabi ko manzo ko sheji sai Allah har kuma su da shi dan ceto din mallakar Allah ne lillahi shafa'atu jami'a to sun san in sun da bakin su ba za su nemi su wajen kowa ba sai mana manzo Allah ya ce musu la ilaha illallah sai suka ce a ja'ala al-alihata wahida yanzu yazo dukkan allolin ne su ne da su a ce da wani da wani duk ba su tasiri sai Allah suke ke tasiri ma'ana ba yanda za a yi su ansa sai Allah ina ma dan gumma yanzu kaga su sun san abin da kalmar take ne da su suke kifa ne yau ko sun san abin da kalmar take da gobe sai suka faɗe su kuma su kai ta ba tare sun sani cikin maganganu da ayyuka na safa da yamma sai an warware wallahi la ilaha illallah amma mutum bai sani والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها بل abin da ake nufi da wannan kalma la ilaha illallah ma'anarta ake son ta tabbata cikin magana da aiki la mujarradu lafziha ba sun san lafazin ta ba mutum ya faɗi lafazin da baki amma ya yi abin duk abin da ya ga dama ba haka cikin su ba a'a ya faɗi lafazin da baki kuma a cikin maganganunsa da ayyukansa ya kasance ya tsaya daidai lafazin bai saba ba wal kuffaru zuhal ya'lamuna anna murada an nabi sallallahu alaihi wa sallam bi hadhihi al-kalimati huwa ifradu Allah ta'ala bi ta'alluq kafirai waɗanda suke jahilai a lokacin annabi suna da masaniyar cewa abinda manzo Allah ke nufi da wannan kalma shine kadaita Allah ta hanyar rayuwa da shi ba za ka rayu da kowa ba sai shi ifradullah ta'ala bi ta'alluq bihi da shi kadai zaka dogara shi kadai zaka yi wa bauta shi kadai zuciyarka zaka risna maka san san haka wal kufru bima yu'badu min dunillah kuma sun san abin da suke nufi kafir sai da abin da ba Allah din ba wal bara'atu minhu da barranta daga gare shi fa da haka lokacin da manzo Allah ce ku ce la ilaha illa Allah qalu duk da bashi ansar cewa aja'al yanzu zai zo ya mai da su guda kai wannan abin ina ba don mun fahimta فإذا أردت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار إن هركا قاني سوى جاهلي نكافري الوقت من ذا الله سنصم أن لا إله إلا الله تولي za فمكان كتتم kanka cikin mamaki dangane متمن mutumin دعوة المسلمين في أيوم amma bai fahimci wani abu na wannan kalma na ma'anarta ba irin abin da jahilan kafare a da suka fahimta shi ne fahimci bayan buga da ma'anarta domin yau da dama daga cikin musulmi ba ma daga cikin musulmi ba a malaman da suke da'awar malamai ne idan kace faɗa mu ma'anar la ilaha illallah ko sai su gode maka la khaliqa la raziqa haka ne Allahu al khaliq Allahu ar raziq Allahu al mudabbir Allahu al malik ba ne wa ba ne wa ba ne arzawa ba ne talatarwa sai su gode bayanin ne tauhidul rububiyya yace shi la ilaha illallah take nufi ita ko abinda kuma take nufi la ma'budu bi haqqin illallah ba wanda ake bautawa bisa ga ya tuntunta a bauta masa sai Allah duk wanda aka bauta ba Allah ba to an bauta masa ne ba bisa ga cancanta amma Allah ne kadai ake bautawa bisa da cancanta wanda duk ba su bai cancanta wanda shine hakikanin abinda kuma take بل يظن ان ذلك هو التلفظ بحروف ولم نمارس الفرق سوى اجن ايتي بكاتا لكلمة كوه مسيني فرص لفظ الدا حرفا من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني باتارد زوس يرسكاما قدر سيما انربا والحاذق منهم ما يكيف هنك الانتجنسو يظن ان معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الامر الا الله wato yana nan ya ɗauka ma'anarta yana zaton cewa ma'anarta shine ba mai halitta ba mai arzutawa ba mai gudanar da lamurra gaba ɗaya sai Allah wannan mai hankalin cikin su haka ya dauka to wanda ba da hankalin kuma ziya zai dauka hazikin cikin su haka ya dauka to wanda ba hazikin cikin su ba dole cikin su ziya zai dauka sai malam ce fala da fi rajulin juhalul kuffar a'lamu minhu bima la ilaha illa Allah babu alkhairi da dukkan mutumin da jahilan kafare ma sun fi sanin ma'anar la ilaha illallah ina fatan kuna fahimtar maganar Sheikh Muhammad bin idan arabta ma zakartu laka ma'rifata kalbin idan har ka gane abin da na faɗa maka gane ta zuci wato ka san hakikanin ma'anar la ilaha illallah ita ce la ma'budu haqqan illallah wa arabta shirka billahi alladhi qala Allah fihi kuma ka gane hakikanin ma'anar shirka wanda ubangiji ya faɗa game da shirka din cewa inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa arafa din allahi alladhi arsala bihi ar-rusula kuma ka gane hakikanin addinin Allah wanda ya turo manzanni saboda shi min awwalihim ila akhirihim tun daga na farkon su har zuwa na karshen su alladhi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwahu shine addinin da Allah baya karban addinin da baki ba wa arafta ma asbaha ghalibun nas fihi min al-jahl bi hadha kuma ka fahimci abin da galibin mutane yau suka samu kansu a ciki na jahiltar hakan a fara ka fa'ida tani a fara ka fa'ida tani to hakan zai baka fa'ida guda biyu al-ula fa'ida ta farko al-farahu bi fadlillah wa rahmatihi ka gane falalar Allah akan ka da rahmatsa da yi maka kama qala Allah ta'ala kuma Allah ke kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu a sanadiyar falalan Allah da ba to dan haka ya kamata mutane su farin ciki Abdullahi dan Abbas ya fassara fadlullah wato shine al-islam rahmatuhu shine al-qur'ani da Allah ya sauka an gane ku falalan Allah da Allah ya biya mutum musulunci wannan ba karaman falala ba ce ba rahamar ubangiji kuma da Allah ya saukar mana da al-qur'ani wanda shine mafi girman littafi a gare tunda Allah ya saukar da al-qur'ani da rahama ونزلنا عليكم كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين القرآن رحمة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين القرآن رحمة فده لنا الله مسلم رحمة بنجي شيء القرآن فبذلك فليفرح saboda سوى دولنا ya kuma mutane ke هو خير مما khairun wannan shine mafi alkhairi sama da abinda mutane ke tarawa na kayan alatin duniya ko arziki da duniya ka damu kanka cikin ni'ima ta musulunci ka damu kanka cikin waɗanda aka saukarwa da alkur'ani kuma kake kokarin fahimta su gurgurdan hali da ake da shi wannan ba karaman daraja ce da falla da Allah ya so kirista ba ma'ana idan har mutum ya gane wannan barbarci suna tsari dan kar mu tsinke maganarsa ya ce idan har ka gane abin da ka lissafa a baya za ka samu hakan zai ba zai baka fa'ida nawa biyu fa'ida ta farko ka kara farin ciki da Allah ya saka gane hakan yanzu dubbai suna nan ba su gane ba miliyoyin suna nan ba su gane wannan abin da kai ka gane a yanzu to kuma wannan gaman kasar ne na ubangiji da ya sa ka gane haka in ba haka ba da sai ai maka magana sai ka ki gane ba sai ka yi inkari sai ba su kibi ta titin da za a faɗa maka wannan to wannan fa'ida ta farko kenan ka gane falalan Allah akan ka da kafin zuwa wa asabaka aidan kuma hakan zai baka wata fa'idar kuma ta biyu ita ce mai alkhawf al'azim tsoro tsoro wanda girma na kada samu kanka cikin wanda zai kauce daga wannan hukunta domin zukata suna tsakanin yatsun ubangiji subhanahu wa ta'ala yukallibu haka yake sa yana juya sai ga gida mutum na kai shirya za ga wani lokacin ya zame ya bar ya koma fata an da ko me kake so to ai da kusa maka abdullahi da ba da ba sai ga duba gani ya faɗa ko ya faɗa to shi ne ku sai gani tabar ta ga ba farko da gani na ce ni ba faɗa to shi kuma ya ce manzon Allah ne kaddara wannan mun fassara shi fassara rahama cewa manzon Allah ya ce to sai wannan ya nuna ba mu yi inkari ba manzo Allah rahma tunda Allah ya ma sallaka illa rahmatan mun yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai sai ne shi ne sai mu shi ne magana ta biyu da su da ya to ga mutum manzo Allah rahma ne ya nuna kuma ai maulidi ba a inkarin rahma ne an yi drama ne to amma me ya kawo mutum maulidi wajen su ta Allah ce fabi bi falle fa da haka zai shi farin ciki a ah, yanzu kin muna ko cikin cikin zo manzo Allah cikin farin ciki ki saba da Allah to su ko ba ga farin ciki sai su da ka tara tsakanin mai farin ciki da manzo Allah safa da yamma da dare da rana da in zai ci ko zai sha ko zai shiga daga masallaci ko zai fita in zai kwanta barci ko zai tashi yana farin ciki da maza Allah a koyaushe dan yadda kula da sa yana kokarin yin koyi da wanda ba a farin ciki da maza Allah sun su da a shekara waye musu yin sa wani koyi su shi na abin da ibnu qayyim yake cewa masoyi ma kansa masoyi wanda yake son masoyinsa gama garin mutum in kana son su ko mace in kana son ta yana daga cikin alamar su ka tuna ta lokacin zuwa kwanta barci ka tuna ta lokacin da ka farka daga barci ba shi ne abin da wani cewa wata ba wa akhiru sayyidin anti fi kulli hajati wa awwal sayyidin anti inda tiyami sai ke karshen abin da zan suna lokacin na tsora ta gari na sai ke farko abin da zan suna lokacin da ta to to magana da sallallahu idan ake kullum da safe shi zaka tuna kullum da yamma shi zaka tuna ta biya hakkin sa karshen abin da za ka kwanta ka suna da jidan don ka karanta wasu sunan sa farkon abin da za ka tashi ka tuna me yake faɗa sai ka faɗa to wannan ma sai inda za ka wannan kullum baka biya su ba har sai in ka haka to bayan gari ya waye me yake faɗa in zai shiga kasuwa me yake in zai shiga kasuwa me yake faɗa ya fita da kasuwa me yake faɗa in yin mata me yake faɗa in za a fita ɗaki me yake faɗa in an faɗa in za a fita masallaci in za a fita in za a in za a ba in za a karba in za a ci in za a sa in za a fara abinci in ba an gama abinci to ya kusa kuma za ku tuna haka a duniya to sai kuma duk mutum mai wannan ba sai su ɗaya yawon zai a shekara ba zai lalata falle kuro ranar sai biyu falle kuro shi kenan ya ƙare ya koma duk da ina bala'in sun ce saboda san shi ma sau ɗaya nake suna ce a shekara duk shekara suna ce <laughs> فإنك إذا أردت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يغضر بالجهل إذا أردت ذلك سوى dan adam yakan iya kafirta saboda wata kalma zai furta da harshensa ko mai yiwa zai faɗe ta yana mai jahilcin ma'anarta fala yuzar bil jahl amma tare da haka ba za a ba shi ba to ta yaya mutumin da ya san abu kuma ya saba masa wanda kaga mun ba aula ya kafa abin da malai so kenan ya faɗa anan ta kire ya ran wa fa Allah ta'ala kullu fadli Allah wa birahmatihi wa bidhalika falyafrahu da dan bid'a suke kafa hujja da a kan maulidi wallahi abin da riya ne dan jahilci ne tsabata jahilci ne tsabata don dan abinda maganar su take nufi in dai wannan ayar tana nuna maulidi to suna nufin annabi ya bar duniya bai bai aiki da wannan ayar ba abubakar da umar da usman da sahabbai gaba ɗaya sun bar duniya bai aiki da dan ayar ta ci ai maulidi su kuma tarihin yanzu da su maulidi abin da su yi ne ba kenan in ka so wannan ba ma'anar ayar tana nufin dukkan sahabbai da su aiki da ita dukkan tabi'ai an bar tarafi abin da su aiki da ita dukkan kaji da kaji ne sai imam malik ibn anas duk su aiki da ba dan baka da wata rana a tarihi rana kaza ga wata kaza da suka fada da suke mulki to ga aya ta ce a wani tunki to wannan ne zai maka sauki ka dauka wannan ita ce ma'anarsa wadda eh amma kuma ga shi sabai da su aiki ne ita ba ko kuma a akwai ma'anarsa wadda sabai suka aiki ne ita kai ne yanzu ka ba su sabuwar ma'ana wannan ya fi sauki ba ya san abin da ya faɗa amma bai san da za a ce shi abin da muke ta faɗa mutane nan har yanzu sun kara tashi sun kasa kare kansu a kai muka ce ko ne kuke cewa in mun kawo hadisi ku ce a da magana hadisi a kowa magana ba lawan kuke amma da bitin mun ajiye hadisi je ku guda ko magana ba lawan kuke faru da al'amari da biya tabiya risala askari har zuwa mustafa ku nuna mana fasali ko ba da dai cikin waɗannan da ya ce su mulki kwanan ke ko babu ɗaya ko cikin alibi ko ismail ko ibiya ko risala ko askari ko bukka ku kawo fasalin mali ku kawo babu mali duk waɗannan masu yi su ba wanda suka ce ai wani to ɗaya biyu muka ce ko dai da ne da haka ba su kawo ba ko duka su sun yi mantuwa manta suke ba su kawo mali ko kuma sun ɓoye ilimi sun san akwai wani cikin addini amma suka ɓoye suka ci kawo ko kuma abin ba addini ba ne da haka su kawo dole ku tabbatar da ɗaya su mun a ce musulun da su kawo a ce duka su mantuwa su kai a ce haka haɗa su suke suka koyi ilimi saboda su wahabiyawa ne su ne ahalin su wahabiyawa ne da su kuma suka liga da su wata ne har su yi da samun sun yi amma ba su yi magana a yi mawani da ya kawo su yi da samun ba wato magana sai ta ilimi wata suke da daɗi in za a yi ta to amma tun da ba ta bari ɗaliban su sai musu komai duk ɗalibin da ya yi faɗa da sa wanda su da nan za a kore sai ga majalisa yasa suke ganin suna damuwa suna cikin damuwa saboda yanzu sai ya kasance Allah ya sa in baka ji anan kasar ba za ka je wasu kasar ka gude ta shi sun suna sun yawa in wani malamin ta musu wani koyo koyo sai kawai wani malami yake fata koya wani lungu a wani kwararan a wani titin a wata kwanar ba maganar malam da yake fa la yi da bil jahli ba za a bada uzuru bil jahli ba wannan magana ta ce laifin ala itlaqi ko da shi a waɗansu wurare a cikin maganganunsa ya nuna ana iya ba da uzuri da jahilci to sai dai ba koyaushe ba mutumin da ake sa ba a ba su uzuri da jahilci shine mutumin da yake zaune a inda ilimin yake yanzu duk mutumin da yake zaune a Kano yana zaune inda ilimin yake inda ake karanta Qur'ani ake karanta hadisi ya tsaye amfani da lokacinsa minti talatin ko awa ɗaya ya je inda zai koya ya ke je ya koya ya tsaya ya wadatu da abin da ya gada iyaye da kakanni to nan duk ibadar da zai canja aiki Allah ba zai ba shi amma mutumin da yake laya a ƙauye cikin dadin Allah ba malamai a wajen ba wata da bana da yake da ita ne taso da malamai suke koya wannan shine zaka ba ulul gani abin da yake yana itikadin daidai ne baya jin dai kishiyarsa bai taba jin an ce kuskure ba ne inda zai ji an ce kaza kuskure ne da zai gyara to amma bai kuma jin an faɗa ba to wannan ana wata ulul gani amma mutumin da yana nan inda zai je ya ji ne ya gidi wannan ba za a ba su ulul gani ina ba za mu da haka malamai suke cewa mutane waɗanda ake magana a kansu shi a ba su da ko da jahilci ko ba za ba su da jahilci da irin biyu ne mutum na farko wanda yake addinin da ba musulunci ba amma bai taɓa jin an kawo su kishiyar wannan addinin ba yana wani yanki a kasar china yana wani yanki a czechoslovakia yana wani yanki can nesa da inda musulunci bai taɓa jin musulunci ba tun da yake bai taɓa jin an faɗa masa kishiyar abin da ya samu kansa a kai ba a kiristanci ne ko addinin sarai na gargajiya ko addinin buda ko wani abu malamai suka ce to wannan hukuncin sa za mu bar shi akan zahiri zahirin sa baya musulunci ko to sai mu ɗaukar shi kafiri ne wannan a duniya kenan amma a lahira lamarin su na zama ubangiji idan ubangiji ya ga dama zai yi masa rahama saboda da'awa ta manzan Allah ba ta kai gare su ba amma mu nan a duniya in za mu yi hukunci na mu'amala za mu ɗauke shi a matsayin ne kafin amma a lahira wannan kuma na wani suna wajen ubangiji na biyu sai musulmin da ya yi a ƙauye ya taso a cikin ƙauye a rigaje a daji a riga babu inda ilimi yake ba ahlari babu kawai babu abu wani hadisi balantana kitabun tauhid ko sunu salasa ko bukhari ko muslim bai taɓa jin kishiyar abin da ake faɗa masa ba yana yin abin da yake shi ɗauka a matsayin shi ya fahimta shi ne musulunci ya samu zuwa da kakanni suna yi ba wannan da ya faɗakar da shi inda za a da shi da zai bari amma cikin abin da yake dinna akwai shirka akwai jahilci akwai kafirci akwai tsafi tsafi akwai amma duk da yana ganin wanda shi ne daidai din dan zai kila limamin ganin su ma wani lokaci shi ya ba layu shi ya fahimci laya ba bayan liman ne ba ka faɗa gane ba to ne suka ce wanda yake irin wannan hali hukuncin sa za a hukuncin sa zahiri za mu ɗauke shi asalin sa musulmi ne za mu ɗauke shi a matsayin mai musulmi duk irin sabon da yake shi dai musulmi ko da cikin abubuwan da yake akwai abin da zahirin shi kafirci ne amma saboda jahilci wanda za mu ɗauke shi a matsayin musulmi ne idan an ji lahira kuma nan ba za mu ubangiji kila ya fi masa kila ba zai ya fi masa ba amma da yawa daga cikin malamai suka ce shi ma tun da hujja ba ta zo masa ba wanda ta nuna abin musulunci ya zo masa ya zo ya zo masa min haythul jumla bai zo masa min haythul tafsir wato ya zo masa a dunkule a ture la ilaha illallah sallah azumi amma bai zo masa ba a bayyace kaza shirka ne kaza bid'a ne kaza haram ne kaza makruhi ne kaza akwai uzuri kaza ba uzuri bai zo masa haka ba bai kai shi a haka to shi ma za mu ɗauke shi musulmi ne hukuncin su hukuncin zahiri kuma ko da a ranar tashin kiyama yana da uzuri a wajen ubangiji don ba wanda ya faɗa kan shi tunda Allah ce ma kunna mu'azzibin hatta na wa kana Allah wa yudilla qawm ba'da idza hadahu ma hatta yubayyin lahum ma yatu wa man yukadzib rasul min ba'd ma tabayyana lahu huda wa tabi ghayra sabil mu'minin wa allahu ma tawalla wa nusibih jahannam wa sa'at ayoyi sun nuna ana ba da wani jahilci cikin wannan bangaren to amma mutumin da yake a birni kamar yadda na faɗa shi ba da wuri mutumin da yake a makka da zama yake a madina da zama kuma yake tsafi yake sajjabar wani uzuri a jiran tafi jama'a ke jahili duk malaman da suke haramin makka haramin madina suna karantarwa suna wa'azi da suna wasu sauke bai taɓa zuwa yanzu ba ko mutumin da ya tashi a nan guri yana shirkar sa yana gida a sa an ce je ka koya yanki zuwa je ka wani uzuri zai ba ran tashin jama'a yana da wayan zai je neman kuɗi amma baya da wayan zai je karatu kuma ya je inda ake yin karatu ko a rediyo ya buɗe zai ko a talabijin zai ji ko a kasar zai so ya fita gida a ɓoye in ma baya son a ce ya je wajen wahabiyawa ya ji zai iya sayin kasar sai je gida a ɓoye ko a cikin mota sai ji kaɗai babu wanda ya sani in ba yana jin tsoro ya je wajen wahabiyawa ɗin ina fata an fahimci wannan da haka wannan yana da kyau mu kiyaye sosai to sai su ce shi Muhammad Salihu bin Uthaymeen yayi bayani a nan gurin mai tsawa kusa amma idan muka ci zamu karanta shi to ya zama sharhi muke yi na littafin ko karanta sharhi littafin muke muku gundar muke littafin muke so mu karanta wa kad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah kama yadhunnu al الله khususan idha alhamaka Allah ta'ala ma الله an qawl Musa yake mai موسى mutum zai متنزيك فإن kalmar la ilaha illallah wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah yana mai قدر yana mai zaton tana kusanta shi zuwa ga Allah za ta kusanta shi zuwa ga Allah kama ya zunnu musrikuna wa ya yaqulu haka mutum zai iya faɗin kalma ta kafirci kalma ta kafirci ba ya kalma la ilaha illallah zai iya faɗin wata kalma ta kafirci ko kalma ta shirka wa huwa yuzunnu annaha tuqarribuhu ila Allah a kafin sun yana ganin wannan kalmar ba kusa ta shi za ta zuwa ga ubangiji kama ya zunnu musrikuna kamar da musulmai suke da san haka khususan in alhamaka Allah ta'ala ma kasta an qawmi Musa musamman idan Allah ya kinsa maka fahimtar abin da ya kissanta mana game da mutanen annabi Musa ma'a salahihim wa ilmihim tare da salahar su da ilimin su annahum atahu qa'ilin amma duk da haka suka wajen annabi Musa suna cewa da shi ij'al lana ilahan kama lahum mu ma ka sanya mana wadansu alloli da za mu rinka bauta musu ko mu rinka roƙonsu waɗansu bukatu namu irin yadda mutanen wannan gari suke da allolin da suke kira fa hina idan sa'ilin nan ya ya'zumu ka wa hirsuka to sai tsoronka da kwaɗayinka ya girmama alama ka min haza wato za ku kwaɗaitu da yawa akan abin da zai kubutar da kai min haza wa misali daga irin wannan aiki da makamantarsa abinda malam ke nufi sai ka gane cewa a ce ilimi da salaha kadai ba zai wadatar ba sai da tawfiqin nan sai da tawfiqin ubangiji ilimi ɗaya ce daga cikin hanyoyin samun shari'a amma kuma sai an haɗa da ni gam da fitar da ubangiji da tawfiqin sa don za a ga yana faɗin kalmar shirka amma yana tsammanin ma aikin kirki kalmar shirka ko da za ta kai mutum wuta amma ganin ku ne aikin kirki ke neman lada ke yawancin kalmomin da suke fitowa daga bakin yan bid'a waɗanda za ga sun kunshi shirka sun kunshi bid'a sun kunshi nuna na lalabi ga ubangiji amma mai kalmar ganin yake aikin ladaki wani ma sai ya sa da su ya kure ya hana mutane da su saboda yana ganin aikin kirki kuma a masallaci yake kuma bai sani ba kalmomi da suke ga musu cikin ubangiji tunda ba ta cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sun kunshi nuna na ladabi ga ubangiji ko sun kunshi nuna na ladabi ga manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam واعلم أنه سبحانه وتعالى من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد da سوى أنا لكتبه حكمة الله مدعو bai taba tuno wani annabi ba da wannan tauhidi tauhidin ibada tauhidin kadaita Allah da bauta illa ja'ala lahu ada wato sai Allah ya sanya wannan annabi yan adawa kama qala Allah ta'ala kamar da Allah ya ce wa شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا kamar haka ne muka sanya wa kowane annabi aduwan yan adawa shayatin al-jin wal jin wato mutane da shaytanin aljinu wannan suna yan adawar annabawa wato suna adawa da suna adawa da hanyar da annabi ya da da haka yadda suke adawa da annabi to dole sai gani akan hanyar da annabi ya zo da ita sai sun yi adawa da shi ya fi mai insu wajen nan mutane da nan aljanu da mutane yuhi ba'dhum ila ba'din sashin su na jefa kalmomi na batanci zuwa ga sashi suna yin musayar kalmomi na jefan annabi wani ya koya wani ku ce masa mai ku ce masa mai sashi ku ce masa mai tadabbur ku ce masa mai rufa'idu haka za su faɗa in kuma lokacin ba na annaba ba ne ba su kowa ya zai a kowane zamani da akwai kalmomi da za a iya jifan wanda ke kan gaskiya da ba da mun yanzu yan gida abin da suke jifa jifan da zai ce magiyawa ke magiya annabi magiyawa kalmomi ne da suka yi wa junan su wa'ayi da yuhi ba zuhum ila babu sashi suna wa'ayi zuwa su kalmar alwahi an tana nufin alwaswasa yi wasu su ba zuhum ila babu bi mithli hadhihi alaqawil زخرف القول غرورا واتو قايت تنزلتي غرورا درو ارمضيا وان ذا الزبا سوء داوة وانا النجم كو سوء داوة دمضيهم تفرق النجم ومن دون ذا اكسو الزبا سوء داوة دا بي داوة كمجيهم النجم نتالي ايه تكبر دا داوة وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة wani lokacin za su samu wanda suke adawar tauhidi suna da ilimi mai yawa ba wai jahilai bane ko kutubun suna da littattafai wa hujjajun suna da hujjoji kuma qala Allah ta'ala kamar da Allah ce falamma ja'atkum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum min al-ilm yayin da manzannin su suka zo musu da hujjoji sai suka rinka farin ciki da abin da ke wurin su na ilimi wato idan annabi ya faɗa musu wa'ayi su kuma sai su faɗa musu abin da ke wurin su na ilimi ko hujja wanda suke ganin za su yi ta hau mu gama tsakanin hujjar su da hujjar da annabin ya zo da ita la arabta zalik idan har ka san akwai haka wa arabta anna tariqa ila Allah kasancewa hanya ta zuwa ga ubangiji la budda lahu min ada lalle ne sai ka samu yan adawa qa'idina alaihi wanda suke tsaye akan hanyar ahla fasahati ko ahli fasahati waɗanda suke ma'abuta fasaha wani lokaci وعلم بعلم وهجة بهجوجي فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله تواجبين أتنك كيد كتنحك كقويون أبناء الدين الله ما يصير لك سلاحا إذا أبن ذي ذي مكاني يقاتل به هؤلاء السياطين ولذلك يتوضى من سيطان الذين قال إمامهم وانبسوا دغنسوا يفقى ومقدمهم wato jagoran su ya faɗa da rabbika game da ubangijinka yayin da yake magana da Allah yake da shi la aqawdanna lahum siratal mustaqim wallahi sai na tsaya musu akan hanyar ka madaidaiciya in tsaya in tsare in hana su bi thumma la afiyannahum min bayni aydihim zan zo musu ta gaba gare su wa min khalfihim da ta bayan su wa an da daman su wa an shama'ilihim da hagun din su wa la tajidu aktsarahum shakirin zaka samu da yawa ba za su zama masu godiya a gare ka ba wato shedan ya alkawari sai ya fitar da mutane to yadda shi babban sai din ya alkawarin fitar da mutane to kuma na da yan tawaga da suke bin shi wajen fitar da mutane wannan yan tawaga da suke bin shi cikin aljanu da kuma cikin bil adam akwai su dan su ne shayatun insu wal jin shi shi ne babban shedan dan azaban su su kuma su ne mabiyansa akwai mabiyansa cikin aljanu wanda kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon sallallahu alaihi wasallam wato shedan yana da wata ko da yake sun fadawa ko da ake ajiye masa akan teku ya zauna kullum da yamma ya zira hotanni da gojin shekaru da ya tura yana tambaye su kowa adadin mutanen da ya halakar da irin daukin saban da ya zuga mutum ne kira wannan ya kai mai ta ayi ka ai lam azal bi fulan hatta shirbal qab ban gushe ba ina tare da wani ina tsawata masa barna har sai da ya gajiya sai ba kai komai ba sai wani ya zo ya ce kai komai kai ce lau azal bi fulanin ban gushe ba tare da wani hatta ta fa'ala kaza ya mutu wani laifin jiki ya cewa ba kai komai ba sai an zo kan wani lam azal bi fulanin hatta tallaka zaujata ban gushe ba da wani wace da nake sun rabu da masu hankali na kwanta sai da yi su kai aiki da ta sai dauki kan bansa na salauta sai dora musu a kansa malamin suna kawo wannan hadisin wajen wai ta'allamu na ma'a farko da gona cikin bayan mar'i wajen cikin sotu da kara malaman tafsiri ne kiri abin nufi da yake yana karɓar rahotanni daga wajen shaɗanu wato aljanu waɗanda yake suna saki da kuma akwai shayatsinin jin a shayatsinin jin da haka karkashin fassarar fadin Allah ta'ala wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ma da kawo hadisin da ya tsara a wurin kun san shi hadisin da manzon Allah ya dogara layin yace hada qiratullahi mustaqim wannan shine tafarkin Allah mai gaske dama da abun su kuma sai wadansu kananan layuka yace wa hadhihi subul wa ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayha wadannan kananan hanyoyi kenan wanda suke cikin tafarkin Allah kowace hanya cikin sa akwai shaytanin da ya tsaya kira mutane su zo su bita dan su rabu da wannan qiratullahi mustaqim din su buwan san ta tafiyar hanyar tashi kaga suna nan da yawa to in ko ka san akwai waɗannan a kan hanyar ka ta zuwa wajen ubangiji akwai shekarun da suke son su ne ka ce ga babban iblis din dama ce la aka wadanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim zan zo musu daga wata baya ta da musu wasu shi babban dalilin din ya faɗa ka kana da sai nan kuma ga sunan manzo Allah ce sun jajja hanyoyi sun ja layi wanda zai gabatar da siratal mustaqim kuma kowanne layi ko wani shekarun da yake kiran mutane kuma ya faɗa cikin wani hadisi na bukari cewa du'atun ala abuwa bi jahannam kamar waɗansu da ƙarshen zamani za a samu waɗansu masu kira akan kofofin jahannama sun buɗe kofar suna kiran mutane duk wanda ya ansa musu sun murga shi to kaga duk suna cikin shi a mutane idan ka san akwai wannan ba sai wajibi ne akan ka ka koyi addinin Allah dan ya zama maka makami dan duk wanda bai koyi addinin Allah ba to zai shiga cikin rudu da yawa daga cikin mutane sun ce mu malaman da sun buga mana kai an ce mana kaza an ce mana kaza ba ka neman ilimi dole a buga ba kai dole a ka kai kwallo wanda ya buga nan wanda ya buga nan wurin amma ka sanya neman ilimi lulus kuma ka kyautata niyya tsakaninka da ubangiji kuma kana roƙon sa shiriya Allah zai gane da kai gaskiya amma kana da lokacin siyasa kana da lokacin yakin neman zabe kana da lokacin boko kana da lokacin kasuwa da noma da kiwo ba ka da lokacin koyon addini dole ma a yi wasa da hankali ka dole a raina ma hankali to amma madadin kana zuwa wajen karatu da littafi ka bude yadda ake budewa karatun hadisi karatun qur'ani karatun fiqh karatun tauhidi kana zuwa kana bi da izinin ubangiji ba da yi wani malami yayi wasa da ka gaskiya guda dai ce zaka duk wanda yake maka ta inda yake maka ka gane ina ya da izinin ubangiji malam zai lura nan ba wai ka sami wato shi fa wanda ba da gaskiya komin yawan ilimin sa kai ne gaskiya karamin ilimin ka zai wadatar da kai ka iya ja'in da kai dole su ba da gaskiya yawan ilimin shirin ne babu inuwa walakin idan aqbalta ala Allah idan har ka fuskanci ubangijinka wa zanka ila hujjihi ka kasa kunne dangane da hujjojinsa wa bayyanatihi da dalilansa fala ta safa wala ta hada kar ka tsoro kar ka baje ciki inda kai da shaytanu kana da'ifa kai ne shaytan rauni gare ka shi kansa babban sojan din shaidin sa bai kai ya kawo ba balantana kuma kananan almajiran sa mabiyansa wal amiyyu min al muwahhidin malai ce ga magarin mutum cikin masu tauhidi ya galibu alfan min ulama haula al musyrikin shi kadai zai iya rinjayar mutum dubu cikin malaman da suke yi duka kama qala Allah ta'ala kuma yadda Allah ya ce wa inna jundana la humul ghalibun dan za a yi sauran mu da an ji kuma kuma kace hujja ko kace mutum ya ta labari ai a lokaci ka za a yi ka ce duk ba wannan ba hujja kawai kai ba dogon labarin suke bukata ba a jawo maka aya ko a jawo maka hadisi suke bukata amma mutum ya zo ne ba da labarin da zai zo zai buga misali tsakanin duran da ruwa da sarbar tunani kan duk ba wanda ne bukatar gaba ina hujja ina aya ko ina bidiyar roji ayi kulmi wallahi wa bi rahmatihi fa zalika falyakun kwarai da gaske wannan aya ta suratul yunus na sallama qur'ani amma inda aka kafa hujja da ita akan ni ne fadlullahi menene rahmatu ma da ta abdullahi ka bara ce fadlullahi al-islam rahmatuhu al-qur'ani to wannan sahabi ne abu daga makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke kuma da ka fassara bi fadlillahi bi rahmatihi dinnan cewa kaza ake nufi to menene ka. ko kuma a ta yadda wannan ake nufi wato maza Allah na yadda rahmatu ne maza Allah ake nufi amma fa zalika fa zalika fa yafrahu wannan yana nufin maulidi shi to kenan sahabbai gaba ɗaya su bai da abinda magana su ke nufi akan sallah duk sahabbai da su fahimci ayar ba duk da da su fahimci ayar ba duk da da ta bi na kakkafa wanda ya fahimci ayar yaushe na faɗa kuka haka don yi da don yi ba in kuwa suke nufi da ba ma'ana ko dai su fahimci ayar ba ko kuma sun fahimta su aiki da cikin duka da kudai ne suke nufi kana nufin ba su fahimta ba ko kana nufin sun fahimta su aiki da dole sai ba ko kuma a lokacin ne rigima za su dai idan kuka yi rigima sai a raba ku yanzu kun ya faɗa kuke da ba a kun yanzu an yi duro ba sun wa da da wani ba duk yadda zai yi ta abin da yake faɗa haka zai wato an tafi kun nan doki amma masu hankali sun san cewa kai ne kaya ne wajen billahi humul ghalibuna bil hujjati wal lisan yan rinjin Allah sune masu cin nasara ta hanyar hujja ta hanyar harshe kama annahum al-ghalibun bi sayfi wa kamar yadda sune masu cin nasara ta hanyar takobi ta hanyar maci idan an fita filin jihadi wa innama al-khawfu ala al kawai ake jima mutum mai tauhidi tsoro allazi yasluku at wanda ya kama hanya ta farki na manzon Allah wale sama ahu silahu ne zanto baya da mutane makamin shine ayoyin alqur'ani hadisi inda su zanto baya da wannan mutane kafin su suna baka da ilimi to wannan duk inda san gida ya za ka zai wani da ke su sirri amma ka fahimci suna kana neman ilimi ba ku duk dan gida bai da kai da haka kullum yayin uwa bayar da kulawa game da karatu shi ne abin da ke da muhimmanci da akwai waɗanda suke da kuskure suna ganin alhamdulillah ina fahimci suna ba na bid'a ba na wajiba ba na kaza ba na bandiri ba na kaza sai mutum ya zauna shi kenan duk inda ke karatu baya ba in ma an zo karatu shi ba da ke ake shi an rubin fahimta da sabon fahimta ake waɗannan su ne jahilai cikin masu da'awar sunna kuma waɗanda duk lokacin da aka tashi tattauna da su ta fuskar addini kuma ba su hujjar su dan ba sa lokacin da ake karatu ribar sunna ya yi ma wanda yake fahimci tafarkin manzo Allah shine yake kokarin fahimta ta hanyar karatu kuma yana kokari aslan dan shi ya ga ya zai gyara kansa ayyukansa na yau su na biya na gobe su na yau haka yake ubanni ya zai gyara ahalinsa danginsa da yan uwansa amma ba mutum ya gane sunna ita ce hanyar bi kuma ya ki koyanta ya tsaya kullum sun ce a bar laifin yan bid'a yayi musu dariya ko yi kabbara idan an yi wa'azi da yanzu an bar laifin yan bid'a zai ji na farin ciki yana jin daɗi an bar laifin mutane an bude musu to gaskiya wannan ba halittu na bane don haka mun ce ba. ina ba za mu wato duk lokacin da ake faɗin laifin yan bida a wurin kan ba wai ana faɗa ba ne don jin zaƙin maganar yadda kake jin zaƙin na kiya a bakin ka a'a dan fito da haƙa'iƙ yadda baya da labarin abu yadda yake ya halika man halaka an bayyana fin ko ya haya man hayya an bayyana dan wanda zai fahimta ya fahimta kan hujja wanda kuma zai dakile ya zanto ya dakile ya san dai an faɗa masa gaskiya ba a masa kwatance kwatance wani lokacin za mu yi ta kwatance mu yi ta kwatance mu yi ta kwatance wani lokacin kuma dole sai ka faɗa abu kaza har da suna karara wannan duk dai duk da hujja ma'azarfa kuma rabbikum wa la'allahum yattaqun mun gabatar da uzuri a wajen ubangiji da bai shiru ba su kuma wanda Allah ya so da shirya zai gane wanda kuma yi shirya da abin amma dan ke sai ta kwana kai ta kwana sai mutum ya gane ya dauka duk da rubuce ake ina fata mun amma wani lokacin dole ka fi cewa mutum musulmi sai don ka iya gane cewa shi kake kare ce ka ja bakin baka wata liba da haka ka ta karantawa daidai ina ba ta gwamnan jini ne kini wa inna mal qawlu al muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silah malaki wa qad manna Allah ta'ala alaina bi kitabihi alladhi ja'alahu tibyanan li kulli shay Allah ya mana baiwa ta hanyar littafinsa da ya saukar mana wanda ya sa shi ya zanto bayani game da komai wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin kuma idan ammatun fi kulli hujjatin yati biha ahlul batil wannan aya ta wala ya atuna ka bi masalin illa bi naka bil haqqi wa ahsana tafsira bayan da su zo maka da wata sifa da za su aibata ka da ita fatu sai mun zo maka da wato gaskiya da za ka mayar da martani da kuma abin da ya fi nasu kyakkyawar fassara wannan aya ta shafi dukkan wata hujja da wanda ke kan barna za su zo da ita ila yawmul qiyamah daga nan hatta su kiyama wa ana azkuru laka asiya مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا عليها yace ni zan ambata maka waɗansu al'amura cikin abin da Allah ya ambata a cikin littafinsa irin wanda yake jawabi ne dangane da abin da mushrikai suke kafa hujjar shi a zamanin mu yau yana nufin a zamanin da su yake fa nukulu sai mushrikai jawabu an babu min tarikai idan kana so ka baiwa dan bid'a amsa to ana ba da amsa ne ta ɗaya daga cikin hanyoyin guda biyu mujmalin wa mufassal ka iya ba da amsa a dunkule kuma ka iya ba da amsa a lalabe wara-wara amma mujmal hujja wadda take a jumlace lokacin da ɗan bid'a ya zo yin magana ya kawo ayoyi na alkur'ani ko waɗansu hadisai don ya ɗaurewa bid'a ta gindi amsa da za ka ba su su jumlace fa huwa al-amru al-azim shine wani al'amari mai girma wal fa'idatul kabira wata fa'ida babba liman aqila hada wanda ya hankalce ta wa zalika qawluhu ta'ala in kana son ka gane wannan fa'ida tana cikin fadin Allah ta'ala huwa allazi anzala alayka kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasabiha fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasabaha min ibtigha'a al-fitnah وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله abinda wannan aya take take ma'anar wannan aya a Hausa ko wallahi anzala alaikum kitab Allah shine wanda ya saukar da littafi a kanka abin abinda ake nufi da littafi alqur'ani kuma abin abinda ake nufi da kanka wa da kai manzon Allah ana magana ne da manzon Allah minhum daga cikin shi wannan littafi ayatu hukumatun akwai dan sa ayoyi muhukamai abin da yake nufi da aya mu kama ayar da ma'ana su take a fili ko ka ce ayar da ba ta daukan ma'ana sai guda daya ba da za ka ba ta ma'ana biyu to wannan sune al-muhkamat cikin ayoyin al-Qur'ani kunna ummul kitab irin wannan su suka fi yawa a cikin al-Qur'ani ayar da take ma'ana ta a fili ko kuma a'a suke daukan ma'ana daya ba ta daukan sama da daya wa ukharu mutatabihat akwai wasu ayoyin kuma mutatabihat masu rikitaswa ne abin da suka zanto masu rikitaswa imma dai saboda ma'anar su ba a fili take ba tana koyi imma kuma suna ɗaukar ma'ana sama da daya in suke ji ma'ana sama da daya sai rasa wace ake nufi kaga anan shi ne rikitaswa shin wannan ma'anar ake nufi ko kuma wannan ma'anar ake nufi sai Allah ya ce fa amman ladina fi qulubihim zaygun wanda a cikin zukatansu akwai karkata fa ba su saba min kullun min za su hujja fi alqur'ani sai su dauki ayoyi mutashabihai ayar da suke da ma'ana sama da daya da ita suke da hujja in ayar za su ci ma'ana sama da daya za su samu ɗaya ma'anar da kyakkyawa ɗaya kuma mara to yayin da suka tashi sai su hujjar da ayar da suke ma'anarta mara ko kuma ihtimal din da ayar suke game da wannan intimal ne baki eh, wato ma'ana ce man san suka kawo da suka fassara ayar da ita amma da akwai ma'ana mafi kusa wanda da ita yake masu fassara ayar sai su fassara ayar da ma'ana mafi zama nesa dan wannan ma'anar ta ne su ita ce za su dace da abin da suke so suka samu gida shine fa yattabi'una ma tashabaha min sai su rinka bin abin da yake mai rikita su wani alkur'ani suna kafa hujjar jiki a madadin su bi abin da yake na kusa irtida al-fitna kawai dan neman tayar da fitna abin da ake nufi da fitna nan fitnan mutane a addinance ka sa mutum ya fitinu da zancenka na bid'a ya kyale su manzon Allah zancenka na kuskure ya kyale hanyar daidai zancenka na shirka ya kyale tauhidi ai babbar fitna ke وابتداء تأويله كما دمكو قرن كوكت دا معنى القرآن ودمكو قرن خلق راسي وتسهمنا وابتداء من من يسنش المعنى إلا ما رجل من يتوانا أنا كأخذ من يسا آيات القرآن كثير من يسنا كثير كثير من يسنا كثير من يسنا كثير من يسنا كثير من يسنا كثير من يسنا to a cikin waɗannan ayoyin kashi biyu mun ce mun ko dai kace wanda yake da ma'ana ba ya ɗaukar ma'ana kamar mutashabi kuma na ɗaukar ma'ana biyu zuwa abin da ya kuma kamar ya kawo ka ɗauka kamar ka ko kuma mu ce mun shi ne wanda ma'ana su suke kini mutashabi wanda ma'ana su suke koyi duk abin da ka tattara mu da mutashabi da cikin birnin yayi شيء ربنا تعالى قبل أي فترة آية فيه قال كذا وتصلي يقول جميل قدر سمع ثم وانا أبو دم فسالتي وانا بك في يزول على كل ذات أمر فكان مبرر دم فسالتي وليه هي وسكان القرآن موت يعني يا سبب الله في منه آية موت ما تزاي في منه ولد أمه الكتاب أبين لكن أمه الكتاب أصل الكتاب سوني أصل القرآن الكتاب a ce mutu samun ya zo da gariya amma an san da alqur'ani saboda ne mu ka jama'a za su shine asalin littafi ko shine abin da yake wa shine jirnin kitab galibin abin da ke cikin alqur'ani to daga nan mun dinga fahimta cewa wato su waɗanda suke son su rikitar da mutane a addinance in sun tashi za su kafa hujja suna kafa hujja da mutum ba ka kafa hujja da mutum sai ne sai mu tsari to idan sun tashi fassara mu tsari tun ya dauki ma'ana sama da daya akwai ma'ana ta kusa akwai ta nesa galibi ma'anar ta kusa za ta samu ta da nesa to su goba da suke son su tabbatar ba sai su fassara shi da ma'ana ta nesa wanda za su taimaka wajen su fassara ayar da karnin to waɗannan sai Allah ya ce su ne wasu neman fitina cikin addini wato wanda ba wai su sun zubar da jini ba a'a su tuna sun su kawatar da mutum da kan suna su kawatar su kan bid'a ko kawatar da mutum da kan tauhidi su kawatar su kan shirka don wannan su tuna sai dan Allah ya ce wa ba su mun hatta la kula fitna yace ku yake su dan kar su tuna su faru a ah, to shi yake dan fitna ne a shi yake ba su tuna ba tun da an ce ku yake su dan hana ne a ce su tuna su shirka da kafirci da bid'a ina ba zan fahimta ibtida'i fitna dan suna kokarin kawar da fitina cikin addini ma'ana su tsora mutane kan tafarkin da ba na manzon Allah ba ko za a tawili kuma dan kokarin fassara alqur'ani da san zuciya to a nan gurin kuma wani abu da aya da da malamai suke faɗa shi dukkan wani mutasabih to akwai wani kan da zai fassara maka dukkan wata aya da za ta yi da hijabi ba za su ma'ana kuna ba ko kuma wata ma'ana ta suke koyi? to akwai muhkam din da zai fassara maka ita a sai in muka yi jayayya da kai wajen mutasabi ni ba su ma'ana ta kusa kai ka ba su ta nesa ko muka yi jayayya da kai da wani dan bid'a wajen mutasabi kai ka ba su ma'ana ta kusa Ni ba su ma'ana ta nesa a hannun zai yi cewa to ni ba ruwa da fasara kai kuma ka ce kai ma بعض المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة القرآن يسلع زوا ذا أبو يسلع زوا ذا كيسي رونا أبو كي تابق وجه بيسا كي سلتا مينا تابق وجه بيسا كي توبيبي إذا متبقى ذكر ذكر حقا فصل التايريبي ذا القرآن يسلع أبو ربي بكيسي رونا وند كورزن تيمي نمتين كما قلن مسلم يسلع يسلع زوا ذا كيسي رونا أبو نتا سبوة بالا تيوغل يسلع ذا الله a nan ni da ke dole rarrabe wace ce fasarar da ta daidai ta ko taka to ina za ku wajen cewa sai ku ce da shi kawo na aya wadda kuke ba ta da ma'ana sai guda daya wadda ku kunshi irin wannan ma'anar taka to sai in dauka cewa wannan aya tana ba da shaida kan ka ni ma in kawo wata aya wadda take take nuna ma'anar abin da nake kira sai in dauka wannan aya tana ba da shaida kan ne kan ka to a in kun tashi ne sai da kai ne za ka samu ayoyi muhkamai za su goyi bayan ka shi kan ba zai taɓa samu ba ya kamata ku gane wannan ba yadda za a yi wato shi ya samu waɗansu ayoyi da su goyi bayan sa kwata kwata ba za su samu ba kawai suka rodo da Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da Allah ya saukar da inna kuma ma da abudu jirgin dunillahi hasabu an antum laha waridun ku kafare da wanda kuke bauta ba Allah ba cikin kuma kanku duk za a tara ku cikin wutar jahannama sai kun shiga sai suka suka ce su ah, je mu da shi in yana nufin wanda bai bauta a wani ba Allah ba to da shi mu bautar da Allah ka bauta dan dukkan wuta ne yanzu ya tabbatar wa Allah ne sa ma dan wuta ne da ko da suka bauta musu wani ba wani hankali suka faɗa ba Allah ba to kaga fassara wannan aya da wannan ma'ana ya dace to sai aka ji aka cikin hikuwa sai gurbe su musamman da an tsore mutum an tsore mutum sai ne Allah ce walamma guriba ibn maryama masalan idza qawmuka minhum yake duk yayin da aka buga wani misali da annabi Isa sanna na Maryamu sai ga su mutanen ka suna rauni a an kure an kure an kure yau an ga bayan ka to kaga sai Allah madaukakin sarki ce ai sai annabi Isa baya cikin wannan wa ba ta abudu da in huwa illa abdun an amma alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il ma'ana shi annabi Isa ba kowa bane shi ba sai bawa wanda muka yi masa ni'ima to tunda Allah ya ce mun yi masa ni'ima zai shiga cikin zamanin inna kuma wa ma تعبدون من الله حسب جهنم قال أنتم تسلمون da haka su din sun shigar da shi da wannan aya saboda ma sun dauka ala umumiha da annabi Isa da Uzairu da duk wani bawan Allah da aka kira ba da sanin su ba aka bauta ta musu to shi da wanda suke sanin za su shiga wuta to sai Allah ya yi annabi Isa in huwa illa abdun an amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani Isra'il ولن نجعل جعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون وإنه لعلم للساعة فلا تمترون بها وتدعون هذا صراط مستقيم ولما جاء عيسى بالبينات أرجو أن جاء في سير من أبي سير من دم أكل سير من يد كل هذا الشيء الذي أتى وكذا شكر النبي عيسى أتكون وقتا آية إيه إلا لا رب الله إيه، يدعوك ما أدر أما تنكسك الجنة to a nan gudun da suka jaye da sai aka koma kan ayar da suka kuma ana kawai sai suke kanka ba ta kanka su to kaga wannan ta zama mutu sabi hake nan wannan kuma da muka kawo muka mai da mutu ta zama to duk inda san bid'a zai kawo maka ayar cikin alqur'ani bai gina bid'a da ita ka tabbatar mutu sabi hake kai kuma za ka kawo muka din za ka rubuta za ka kawo muka din za ka rubuta ba mun mutu sabi illa wa lahu muka babu wani masu misali cikin alqur'ani ta dai akwai muhkam zai bayyana maka ma'anar sa alimahu man alimahu wa jahilahu mun da san ya san shi wannan sai ko da shi ina ba za mu yi ta shi ya sa sun ce wata guda suna mori sai ma da mun suna yi karatu sun shi ne ya zama sai suke da magana da zafi suna da a yayin yawon da fata dubin sun kanu da arewacin da kudanci da cikin kudi da lokacin da kowa kowa ya duk abin da yake dama a ce a yi wa mutanen rundugu wannan rundugun da ka yi karatu dai ka zama shiru ya wanda ya sake magana wane mutum فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ذلك وقد صح يا ان جسر كما الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ماذا الله فيه إذا رأيتم الذين يستجيبون ما تسابع منهم إذا كان يوكا لهم سكين في بيتر متسابق سنة حجة لكي أولئك الذين سمى الله وأنا فسؤال لك فهذا مكتيايس دون ما جاءت الآية ما معنى سمى بكايا يكره حجة لكي أما أن يكتب من يسنسيا وإذا سنة وأنا أن لك لكي أولا وأنا لكي فأمن الذين في قلوبهم لا يقولون ما تسابق منهم manzo Allah ce fa mu don kun gasu ku kauce mu ku kiyaye su misalu zalika ga zanu zai baka misali yace idan ka laka ba'd al-mushriki idan wa kansu cikin masu zuka suka ce da kai ala inna awliya Allah la khawfun alaihim la sai mu wannan da kuke kula kuma wajibi Allah ce la khawfun alaihim wa la hum yahzanun saboda da mun kula su ne ne mu Allah ba su tsoro ba za su yi to ba sa jin tsoro ba sa da ciki na yadda amma wannan shine dalilin kuma na a kira su wa anna shafa'ata haqqu kuma mun yadda ce to gaske ne wa anna al-anbiya'a lahum jahun inda Allah ko mun yadda annabawa suna da martaba a wajen ubangiji au zakara kalaman lin nabi sallallahu alaihi wasallam ko ka samu mutum ya ambata maka wani zance na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yastajillu bihi ala shay'in min batilihi yana kafa hujja da wannan zancen kan wata barnasta wa an anta la tafhamu ma'anar kalamin nabi da karam kai ko baka gane ma'anar zancen da ya faɗa ɗin ba fa jawu bi kaunika abinda ka ce da shi shine inna allaha zakara fi kitabihi anna allazina fi qulubihim zaygun yatrukuna al-muhkama wa yattabi'una al-mutashabih dama Allah ya faɗa mana shi cikin alqur'ani waɗanda a zuciyarsu akwai karkata sukan bar al-muhkam abinda yake mai ma'ana ta fili da ya kari wannan musu shafi su rinka ma abin da ke da ma'anar samu wa ma zakartuhu laka min anna Allah ta'ala zakara anna al-musrikina yuqirruna bi rububiyyah wa anna kufrahum bi ta'allatuhum ala al-mala'ikati wal anbiya'i wal awliya'i ma qawluhum haula shufa'una 'inda Allah hadha amrun muhkam bayyinun la yaqdiru ahadun an yughayyira ma'anahu yace abinda na ambata maka na cewa mushrikai fa sun yarda da rububiyya cewa Allah ne ya kashewa da rayawa da arzikawa وأن كفرهم أبن بي كاو سوى كابو كفار بيني بنت أن يكون أن الملائكة سوى لا تيد زكاة سنسى الملائكة ولا أنبال وكو سوترها والأنبياء سوى لا تيد زكاة سنسى الأنباء والأولياء دوليين مع قولهم تعرف أن سوى هؤلاء شفاءنا عند الله وأن كل ما سيسمى أعلم بيجيب هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه وأن أبني وأن يكون فيكتشير معناه bayyanan ne ba wanda ya so ke canza ma'anarsa abin nufi in shi ya kafa hujja da wani ne cewa ai sami kirki kaga anan gurin rikicin mu anan gurin ba a kan sa wani ne ba mutane kirki ba wani ne mutane kirki in ya kafa hujja da annabawa suna da jari a wajen ubangiji rikicin mu anan ba ma inkari dangane da jari wato martaba da matsayi da annabawa suke annabawa suna da ko musamman shugaban su manzo Allah sallallahu annabi Musa kansa Allah ce wa kana inda Allah wajiha bal sana ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka mutu kan masabar annaba da mutum sa a amma abin da muke musu a kan su shi shin ubangiji ta'ala ya ba ka izini ko shi annabi sallallahu alaihi wasallam da harshen sa mai tsarki cikin hadisin da inda ta ya ba ka izinin in za ka faɗa ka kira su in za ka roƙa ka roƙe shi a madadin ka roƙi Allah ya ba ka wannan damar Allah ya ba ka wannan damar in yana da martaba in yana da matsayin shi manzo Allah sallallahu amma shin ya ba ka izinin ka roƙe bai ba ka izinin ka roƙe yanzu ni jahiliya ta da kai ba a kan matsayinsa ba da na jira da matsayin jahiliya ta da kai akan ka halatta a kira su ka halatta a roƙe shi ka halatta a yi rantsuwa da sunansa akan haka nake da shi jayayya ta da kai kana tawassuli da zatinsa gangan jikinsa to a nan sai nake son ka bani hujjar da kake kake tawassuli da zatinsa ni na fahimta karkashin koyarwarsa ya halatta musu yi tawassuli da imani na wannan aya cikin suratul al imran ta nuna haka ربنا انما سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا da haka sai muka yi imani sabu da nan bara a tarbiyyar imanin gafarta wa zunuban mu kabarin tawassuli da ne da imani ni na saba a tsoron manzo Allah ana tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa kuma Allah ya faɗa ka cikin suratul araf walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa qul lil ladina fi asma'i ni na samu cikin koyarwar manzo Allah ana tawassuli da aiki na gari a cikin suratul ma'ida ta yi isharar يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله Allah ke ku nemi wasu zuwa ga shi Allah din sai ce ku yi jihadi wato sai ya fakar jihadi a matsayin ɗaya daga cikin ayyuka da ake yin tawassuli da su don roƙon ubangiji manzo Allah kuma ba mu labarin waɗansu al'umma da suka wuce a baya mutum uku da suka zo gona dutse ya rufe da su ɗaya daga cikin su ya yi tawassuli da mai sarfar haramun da yi ɗaya daga cikin su ya yi tawassuli da biyayya ga mahaifansa ɗaya daga cikin su ya yi tawassuli da rukun amanarsa cikin hadisin muslim kuma don ma inda ubangiji ta ala an samu su bukatu sai muka fahimci a jumlace ana tawassuli da iman ana tawassuli da sunan Allah ko sifarsa ana tawassuli da aiki na gari sannan kuma abu na da ake tawassuli su addu'ar salihul bawa sahabbai suka zo dan annabi musu addu'a da mu koyo suka ga wani mutum salihin bawa da yake ke samu mutum salihi ne mace ne namiji ne malami ne ba malami ba da ana magana salaha ne ba maganar yawan ilimi ba to ya masa ni ko sai da addu'a subhana kai mana addu'a ko ya daga hannu yana yana cewa amin ko ya ce shi ke zai yi ba lalle bane sai ya yi mana ansawa zai iya zuwa yi zai iya muna ansawa to ana tawassul da da addu'ar mutumin kirki kuma ga hadisi cikin bukari sahabbai suna tawassul da annabi addu'ar su kenan lokacin yana gare da annabi ya bar duniya Allah ya kula wasu suke tawassul da addu'ar babban sa abba inda ana magana tawassul da zatin annabi ne me ya bambanci tsakanin kafin mutuwarsa ta bayan wasu na hadisi ko ba su ne na abbas amma zuwan turan annabi lokacin yana da rai da kuma yin cikin gonan abbas ba annabi ya bar duniya wannan ya nuna ba za zaɓi suke da wasu da suke da wasu yi da addu'a a ce ana tawakkali da Allah salihin bawa wannan shi na fahimta da kasan ayoyin alquran da hadisan manzon Allah tare da cikakkiyar imani na cikakkiyar sani na cewa annabi na da martaba kuma ya fi kowa martaba yana da matsayi kuma ya fi kowa matsayi yana da jahi kuma ya fi kowa jahi amma maganar shin ana tawassuli da jahinsa ko zafinsa nan shine musulmani da kai ni abin da na fahimta cikin ayoyin alqur'ani da hadisi ana tawassuli da wannan guda hudu kai da kace ayi da zafinsa ayi da jahinsa ayi ba da zafin wani wali ayi da jafin wani wani kai kuma kawo shi ne rigimar ka na yanzu da wajen da wani in ma ka sai ka taɓa auliya sai na sallama maka je خاتم الاولياء كل سيد الاولياء يقوم الى من جسد لا تفعل اما كاو عند اكتش اي توحي بلا تذكر لا هذا لم يكن مسلم يبنى لي يدي وزد يدي تتوكيد المسلم والله ما كاتم لي سنة كتب رأي توحي بلا تذكر يمير انتبه كبانا سنة كتب يا مسلم لا يمين بهتان تجي سبحانك هذا سبحان الله كتب لكم وليا اي يا مسلم هنا سنة وليا الله أي يا مسلم هنا سنة النبي ni abin da suke da kai menene dalilin da sai kuma kai su musu su kasa ba da amsa shi ne magana ba to wannan ya uwa shi ne gabar zaɓin ja tsakanin mu da yan bida sai su kasa faɗin abin da za su faɗa sai su ɗige da wani abin da ba shi aka faɗa to shi ne nan gudun ba yake koya maka cewa in ka tafi ba da amsa akwai dunkulalliyar amsa ka ga wannan abin aikin kulalliyar amsa da ya jawo ya tafi kaza wannan aya da ta jawo mu ta shafi ake kawo mun aya na hukumar ka ga ka wani an sami abdullahi in ya jawo aya ko hadisi ya kafa hujja kan barnarsa sai nufin da ka jawo mutsab ni kuma ina son mutum ko kuma a yanzu kuke yadda ba wajibi baka yadda ba da wajibi baka yadda ba annaba kuke na yadda annaba suna da martaba na yadda annaba suna da matsayi na yadda waliyai suna da martaba na yadda suna da matsayi amma magana wa ya halarta a yi tawassuli da sunansu ko wa sai a kiraye su a madadin Allah da Allah ya sa sauke su su zama wakilan sabon kasa yusuf za su shiga tsakanin Allah da bayansa yadda kwada yake shiga tsakanin sarki da talakawa in ma kun kasance sarki da talakawa cewa ya akwai kwadawa da ake bin dukkan su sakataren sarki da yan majalisar sarki to shi Allah kun kasance su kenan ko ba su sufa irin ta mutane shi sarki ne ba yi waɗannan fadawa da waɗanda suke sai an gan su in sun ba da izini an yi maka iso ka shigo saboda sarki ba ya iya sanin mai ka tabo da shi dan karfe cutar da shi dan karka masa ba daidai ba ومن يجب على كل شيء يفعل بينك جيد شكي ولو بسم الله في العيش فدعا ونزيني الله وما ذكرت لك وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي يا كم يفرك أبين دفكت فقط من آية القرآن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف ما أنا ومبهتم أنا ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناسب سيدي إنا لتربس من ذنب الله بايا ولولي دونه وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله كما إن تثبت زنشان النبي صلى الله عليه وسلم باية تابع زنشان الله wannan abin da su samu ka so masa ba na nuna bai tona ba na yi kudin dan Allah ne amma ina da yayi ne a kan wannan zance saboda ni ina da ayat da ke kar aika kai yanzu wannan ta ce aika to na kudin dan Allah kuma ba a wurin kuma da haka lalle ayat da sun zo mutu ta ya ce ta kuma mu da ba ya kamata mu kyara mu tsaya mu koma zuwa ga ne mu kuma wa hadha jawabun jayyidun sadiqun malai ce wannan ansa ce mai kyau kuma ta daidai walakin la yafahamu illa man waffaqahu sai dai ba wanda ya fahimta ka sai wanda Allah masa gaban ka fala tastahin bi kada ka wato uh, la tastahin bi ma'ana karka yi sakaci da irin wannan dalilin ko hujja ko irin wannan jawabi fa innahu ta'ala ce wa ma illa sabaru وما يلقاها إلا روح ابن عظيم بعض أنت ذا في أفهم كدسي إلا وانا بجع بدليل سوى أن نجد ما سأقولي وزن بين جسيا وما يلقاها إلا روح ابن عظيم بعض أنت ذا كمسا فهمت لك سيما ثم أن يكد ربو من كرما إلا روح ابن عظيم سوى أن يكد ربو من كرما وكذا أن الجواب بجمع كنا لأن الذكور أن يدعى هو سيئر جدا يجي شيء أي تبوضر لكي في بصرم وانا سيئر كدس أبن الله يسامة القرآن ذاك إياه abin nan to zai zo kuma nan da zai ambata mana aljawabul mufassal jawabul billah billah kan kowane irin abu ga irin da zaka wata ansa kowane irin abu ga irin da zaka wata ansa ina ga sai mu take ta kan haka inda saboda lokaci ya riga ya abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wannan kai kuskure kuma ubangiji da Allah ya sa shi da aka ce mutum ya yi sarka kuma alhalin bai yi ba wani irin kazafi ne kenan ai to kazafi ne mutum ya maka kage kenan shi dai wannan baya cikin irin kazafi da za a ce akwai haddi a kai kamar a kawo shi a yi masa na kamar ne kamar kazafin da yake akwai haddi a kai shi ne kazafi ne da mutum ya je kai ka da zina waɗansu malaman sun sun riskar da batun luwaɗi a amma dai abin da nufi ya zo wanda ya bai kai ce kana kai mazinaci ne kuma bai kawo shaidu guda hudu ba to shi ne ake maganan irin karfi da ake da gudana a kai amma kada sun mutum ya je ka da wani abin da ba na ba kamar yake kai mashahidu bayan ko ba mashahidu ba to malamai suka ce idan ka ne mahaifin ka sai dai a yi masa ta'aziri wato horo da alkali zai masa don nan gaba kare kuma amma ba za a yi masa haddi na bulala da wannan wannan ke hadisin idza ra'aytum alladhina yasduruna ma tashabaha min walakin na saman Allah fa hadisi ne mai dace makwalar inganci mako hadisin da bukari da mutum suka yi tufaki a kai bukari da mutum sun ruwan da su na me kan da kamala masu waya eh eh kai zafi da wa don kisa ai musu Allah ya yi a nan gaba ina ga abin da bai kamata su shine dukkan mutumin da yake da waya ta hannu zai shigo masallaci ya kamata ya saba wa kansa kafin ya shigo ya kashe ta sai yadda kuma ba zai bude ba har sai ya riga ya fita ina ga wannan shine abin da ya dace akwai yan uwa da dama muna kyautata musu zan cewa mantawa ne su har sai mutum ya zo ana cikin sallah ko kuma in mayar ta buga san mai yin suna akwai kuma waɗanda su ba manta suke ba akwai waɗanda ba manta suke ba amma shi kila baya son yi hasara ko shi irin waya da to kuma idan har mutum zai wanda baya son yi hasara waya to bai kamata ya zauna cikin masallaci bai cutar da yan da an yi sallah sai fito ya je ya na jiran waya karatu kai idan yake can wurin su fika ta kai musu amma cutarwa ne matuƙa kwarai da gaske kuma um, shigar da abin da bai dace bane ba cikin zancen Allah don lokacin da ake karanta ayoyin alqur'ani ake fassara ko hadisan manzon Allah wani abu ya rika ketawa cikin kaza kuskure ne ba daidai ne da haka da yin kira ga yan uwa waɗanda suke da waya ta hannu dan Allah su tsoron Allah yayin da mutum zai shigo masallaci ya saba kanta kokarin tunawa cewa ya kace wayar kafin ya shigo ina ga wannan yana da matuƙar muhimmanci na'am wa alaikum salam kun tambaya akan tauhidi wannan yayi ta waya kai kuma kana neman sirrin ka ku cire mu daga abin da muka yi magana kai ba mu tambaya akan hakika mun zuru tun ta na eh kamar ko ko ta wani abu da ke da maulid hmm. ya kashe ko kuma ya abu aka ya hmm. idan aka yanka dabba da nufin neman kusanci zuwa ga wani wanda ba Allah haramun ne mutum dan ya zama abin da zai amma idan aka yanka dabba dan wani yini da ya ba neman kusancin wani ba mutum zai ci ko ba zai ci ba ko ba nan suke ganin dabba da za a yanka a dukkan wata munasaba ta maulidi to wa maulidin annabi ne maulidin wani wali ne to bai kamata mutum ya ci ba wato yana da nauyi kwarai da gaske mutum ya ce haramun ne aka kai saboda rashin mutum ya samu karara don alama waɗansu suna kiyasin ta ne ko suna haɗa ta da hukunci ɗaya da dabbar da aka yanka a wajen a ranar kirsimeti to dan ku da kun kalaran sun mutu kuma ba da yawan maganganu suka yi waɗansu suka haramta kaulan waye da waɗansu kuma suka ce makaruhi kuma waɗanda suka yi tajarrufi suka ce wato ah, Me kai cikin suna jaɗin amma dai alkawar da taharin yana kuma kowa da a yanka da aka yi na ranar kirsu to waɗansu suna haɗa maurin da ranar kirsu mutu gaba to amma inda abin shiga da biyu aiki kirista lokacin da suke yanka dabba akwai yin su ƙarin cewa wato neman kusanci ne zuwa ga annabi isa ne idan a cikin wannan an samu wanda ya yanka dabba din da nufin neman kusanci zuwa ga manzon Allah ko neman kusanci zuwa ga waliyin da ya nuna duka kada wannan haramun ne bai halatta mutum ne in ko mutum yana shakka su dama yuri duka ila ma la yuri duka wani shakka mutum ne na malikum ina zuwa ba su da wata hujja mutum baya da hujja a matsayin su na musulmi a ga yankin daura aure coci asali ba wa ma su da daura aure kirista ko a su ko ba su ba ko a su ko ba su ba wata hujja za ka tsare kanka da yadda cewa ka ji daura aure to haka da Allah sai a yi ma'amala da kafirai sai zarko ba abu ne ko ya wannan kuskure ne idan mutum ya ji na bar da zai yi mutu a wannan lokacin ne a yana da kusurin da kai mutum ya ji sosin nan sai wasu kamara a hasko hoton su a nuna shi ko a talabijin ko a jarida hakan zai kara masa mutunci ne a wurin sauran musulmi ko zai rusa masa mutunci to dan mutum zai abin da zai rusa wato kirista suna da musida iri iri ko wani malamin Muhammadu ne ke ba mu labarin wani makirci da kirka su kai wa wani malami a Tanzania wato irin malamai ne haka da kawai yankin da yake kai magudawa to kirka suna su kai ke su da mutane cikin addinin su shi wannan malamin yake ba mutane kariya wajen koyar da su addinin musulunci suka yi suka yi suka kasa sai suka yi kokarin ala alaka da suka ana zumunci shi malamin suna kawo masa ziyara lokacin da za su kawo masa ziyara za su da wasu ko na abinci ko na abu kamar haka su ba su abin da suke zuwa da kalle in ma ba zai gani kristanci ba karya hana waɗansu shi da suka kai wannan suka kai zama kamar ganin su in ma sun ba ka masa magana kristanci har suka rubuta su da kuɗi cewa kawai abin da suke kuɗi ko ba zai gani kirista ba a matsayin su na wanda suke zumunci da shi sun fi samu ya zanto cewa akwai wata alamar da za su iya gane su da ita a kone su su iya gane su da ita abin suka yaudare shi suka buga wanda wani tambari a gaban baya Wani wannan tambari akwai process hanyar da suka suka hakan ke na manta amma dai hanyar ce kawai zara ne a kwarai da suke da suka manta da kiyar ana nan sai ya mutu yana mutuwa kawai sai an su kai wajen jana'i da malami a karkara ba malami wurin sa ya mutu waɗansu ma haɗa gabanin sun zo kawai sai kristan zo suka shi ai namu aka yi cire kisu da suka ce namu da ya fi ɗan kirista suka ce a duba gadon bayan su ba a ranar su ana duba sai ga wannan alama to a nan sai abin ya zama fitina waɗansu da dama suka yi rija ya cikin malamai ya gudanar mutane ba na dai hanyoyin yaudara na kirista suna da yawa sannan mutanen mu abin da ba su ganewa shi ne idan shi kirista a addininsa ya zo ya zo ɗaura aure wajenka ya yarda ma ko shiga masallaci to kai a addinin ka an yarda ka je na shi har ka shiga ɗakin ibadarsa shi ne dai shi san mutum zai faɗa wa addininsa addinin ba na ne ba da ba da son zuciya ana iya faɗi lafiya ana iya rage shi sai kuma na gari da da ka'idodin da ba tsari ba rubiya cikin sai ka fara karfi da sun zuciya to ayi ma sun yi mana kaza ayyar mata yi musu kaza waye ce dan ya maka kaza kuma sai ka masa kaza sai ka tuntuba addinin ka yana addinin ka ya amince da yin abu ko bai amince amma ba dukkan mutum zai ba kansa fatawa ta son zuciya to a to ai mu ma sun yi mana kaza kuma ai kasa kai aiki ai kuma ana zumunci da juna dai wannan mutum yana kokarin ya wa kansa hanyar halaka ta haka zuwa zauna hori sun su bi halaka dua orang oleh itu sudah ada kepada dan itulah tidak adil maksudnya itulah tidak adil ya kalau salam dan nama saya apa itu itu jadi nah akan ni Thank hmm. you. wannan babbar bala'i babban bala'i ne ba gani wallahi musifar ta sai ƴaƴan musulmi su haɗu su haɗa kuɗi kuɗi su sai wata dabba su yanka dan kawai sun supporters ne na wani club na ƙwallon kafa a gida ko a waje wai su yi addu'a Allah sa wannan club ne ta nasara wannan ba karamin musifa ba bari in kai malamala malam wannan musiba ta ya kamata ka mantar da kai ma tambayar wannan makaran bala'i bane a duk lokacin da arnuna suke ta kashe mu a ko'ina a Filistin a Iraki da sauransu a daidai lokacin da ake bukatar kuban mutsarin gudun ce da addinin musulunci gaba a daidai lokacin waɗansu saboda jahilci da wauta da rashin zuwa da dabbanci su haɗa kuɗi su yanka dabba suna roƙon Allah wai kawai wani kuram na kwallon kafa ya wani kuram muna cikin hadari gaskiya wannan ai ba sai an faɗa mutum da ya san jannatu ba sauran mutum wannan dabbanci ne bayan ma jahil kun su hankali mai tarin yawa to kaga wannan ke nuna kasawar malaman bid'a ba su suke yanzu cikin gari ba har ko ba ɗaya an su bane jibin su ne wannan amma kuma na samun suke wannan matuƙar za su zuwa idan ne kaga wannan shi ne illa inda bid'a ce ka a gaskiya wannan da kuma kuma ya kamata a yi wa'azi ko gabatin irin wannan kuma ka ga abin ya samo asali ne daga abin da su malamai suka halatta na in an yi maka roƙon Allah ko kayi sai kayi wani yanka wanda yin yanka saboda roƙon Allah ka ɗauka dama Allah ba zai an sama kawai ta yanka wannan na daga cikin wa Allah da su game da nagaba biyu ne wannan yana cikin waɗanda suke zununa billahi zanna sau wanda Allah sai alaihim da'iratu sau wa ghadiba alaihim ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا munna wa Allah mutum ka dauka wai ba zai an san haka ba sai ka biya sai sai sai ka yanka wata dabba ma'ana yadda mai gunki zai je yanka gunkin sa kuma haka zai wa Allah yanka mummunan da kuma gaskiya wannan mummunan ɗabi'a wato jaraba ta tsallan kafan nan gaskiya sai an tashi sai haika makar kuma haƙƙi ne a kan malamai na addini da ƙungiyoyi na addinin musulunci sannan haƙƙi na kan iyaye karantar haƙƙi ne akan manyan yanyi dangane da kannan iyaye dangane da ƴaƴansu hukuma dangane da talakawan wannan mutum kaga duk abin da ya kawo wannan shine barin waɗannan gidaje na muna talabijin da kallon talabijin da barin gidajen su ne ba da barin gidajen kallon talabijin wannan ba karamin musiba wace ba karamin babban bala'i bane a cikin al'umma da rusa tarbiyya ke gaba daya yanzu ne ka duba daidai lokacin da kowane yini sai an kashe musan talatin arba'in kusan a iraki yan uwanka musulmi a kwallo jami'ar ka tana musu ruwan bama bama wani shi ne zo na yan karago yana fatan wani real madrid ko wani kwallon kwallon da kwallon kafa yake kwallon kafa a arna ka kun arna ka rinka yanka kawai saboda su don dabbanci da rashin hankali wannan abin da yake bukatar lalle ya ta gina kansa don iyaye su tabbatar za su zama abin tambaya gaban Allah ranar tashin kiyama haka manyan yayi da suka san kannan su suna cikin wannan haka masu unguwanni haka dukkan kowane shugaba gwargwadon nauyin a akwai waɗanda aka ce masu gidajen kallon talabijin din dandamu har ma bulu kuma ke nuna ga an zama cikin mace kaga duk mai unguwar da ya san za a yi wannan unguwar kai kyale ne amfani kasancewa su ne unguwar ko kasancewa su da gaji ko kuma dukkan suna wannan yankin ya amfanin sa ko gaban garban kuma da ya kyale ana haka unguwarsa a ga muku kuma sabai zai faɗa Allah ran tashi kiyama ko kuma gwamnan da ya kyale yana haka a jiharsa ne mutum zai faɗa Allah ran tashi kiyama wani uzuri ne yake da shi wato akwai ababe da dama da yawanci da gangan ne ko mutum ba da uzuri a gaban Allah ran tashi kiyama wallahi da ya kyale akwai wani cikin da ke samun uzuri misali yanzu su gaban karamar hukuma a gwamna a kasa yan majalisa a jiharsa hakimi a yankin kasa sarki a masarautarsa yanzu ba zai magana cikin gidan talabijin ba sai da cikin ba zai iya magana kan gidaje da ake yi na kallon talabijin wanda yara suke sato kuɗi daga cikin kuɗaɗen iyayen su yi su kai wa mai gidan talabijin dai ne da kwallo ko dai ne ga wani fim na wasan kwaikwayo na hausa ko dai ne ga gulobin yanzu duk wannan a ce wai shi kenan a a a mun lokacin gama ba zai iya magana ba ko gwamna ko ɗan majalisa ba da zai magana ko sun ko haiki yanzu dan Allah in sun yi magana akan wannan sai gwamnatin tarayya ta ce dan in sun kama doka akan wannan sai gwamnatin tarayya ta ce dan ma'ana an yi sun kasa yin haji saboda kuna jin tsoron karku yi haji a ce kun zama karatu kun zama karatu amma wannan kuma sai a kasa to da rubin kenan wanda zamu yi me ya rubi wanda zamu yi dan dai wannan ba za mu yi wannan ba karamar musiba ba ce ba wallahi shugabanni su fahimta cewa ba za su zama abin tambaya gaba Allah ran tashin kiyama game da wannan mutum dan abu ne mai sauki yau dukkan inda za mu yi wata guda muna fito ba mu yi shekara guda muna fito ba mu yi ta mu iya gayyara wannan amma a yau idan ta yaman da za ku zama yake shi a ƙaramar hukumar ta da ya da wani ba ɗaya a ba su magana kan gasa tsari idan an ce wannan su su yan unguwa za su samu rabon su na rubuci idan yan unguwa suka can suka ce mu mu yadda ba ko dan nan lafiya dole a rike to amma kowa ya tsaya yana jiran Allah ya turo zamaniyawa daga sama dan zo su gyara kaga wannan ba karamar musiba ba ce Allah wani musta'an tambaya ta ƙarshe wannan yake cewa a wani kamfani a nan kano wanda wani jami'in kula da ɗaukar ma'aikata kirista ne yake amfani da mukaminsa wajen baya ɗaukar kowa aiki sai kirista sannan idan ma ya samu musulmi masu launin imani yakan yi kokarin ya da su har ya kirsantar da mutum uku kuma kamfanin yana nan cikin kano wannan abin da nake ganin za a yi nan dai baka faɗi sunan kamfanin ba balla na unguwar da yake a dakata yake a dakata yake ba a sani idan mutum ya san wannan abin yana da tabbas kuma daga cikin binciken da za su yi su su zai zuwa faɗa a haka kawai yanzu yadda na da takardar haka ban san kowa ne ne ba da ya yi magana idan aka tashi aka tambaye ni menene ka gaba da wasu hujja a sarki amma idan mutum ya san da wannan zai je bincike ya gano sunan kamfani ya gano sunan shi wannan jami da yake wannan ya gano sunaye na ɗaya mutum ɗaya ko biyu da da musulmi ne aka mai da su kirista sama da ake su to kaga idan ya kawo wannan takardar su ya yi bincike da mu ya rage mara dogon zango ya rage mara dogon zango kowane irin mutum shi za a ɗauka anan za a iya ɗauka ta hanyar da ta ke dace kuma suka bi ta hanyar hukumomin da ya dace da haka kira nake ga mai wannan takarda wato ya nemi waɗannan bayanan ko ya ba mu wannan bayanan arziki ko kuma za mu iya abin da za mu iya wanda yake shine ya fi kasan hurumi shi ne mu je mu sanar da wasu hukumomin da abin ya shafa na bangarorin gwamnati kuma idan muka sanar da su mu dauki mataki mu mu zo mu faɗa a kan limbari mu ce kun kawo mana kuka kaza na kaza ko mun kawo wanda abin ya shafa kuma har yanzu bai kaza suka yi mu ce rabbi inni magalubun fanta sirmi addu'ar annabi ne suka ne ba ku za ku je ku sai wannan amma haka kawai takardar haka ba za ta taimaka sosai dan ba san yanzu kamfanin na yana ke baya sunan jami'in menene suka kunshe duk ke nuna faruwar haka ban inkarin hakan na faruwa zai iya faruwa abin da ya haka haka muni ma kila ma zai iya faruwa amma abin nufi zai iya kasance kowane irin abu da mutum zai faɗa da evidence a hannunsa sannan wannan kuma sai ba mu darasi ta fuska da shi shine dukkan wani musulmi ya kasance yana kishi game da addinin sa kar ka yi mamaki da kirista ya yi sun ga game da addininsa yi mamakin musulmi dan wanka da yake sun shi game da addininsa da ya yi game da addininsa dama haka ya kamata ya yi shi din a addininsa a addininsa to amma abin mamaki kai ne yasa musulmi ne kamata ke kishi game da addinin ka ba kai ba yan wanka musulmi nawa ne waɗanda suke kamfanonin nasu ne ko suke da hannun jari a cikin wani irin taimako suka na ɗauki musulmi aiki to kaga wannan shi ne abin da ya kamata mu ɗauka na darasi Allah tsare لا ده تيمو ذاك حكى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الله